dam da kuɗi. Tsakanin dan da kuɗi. Ka tsakanin dan adam gani. Masu sauraron sashin Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole tare da ni Ahmad Abba. Shirin namu na yau zai mayar da hankali ne game da taron shugabannin kamfanoni da manyan 'yan kasuwa na Afirka da aka gudanar tsakanin ranakun 13 zuwa 14 na watan Yuni wannan shekara ta 2022 a birnin abuja na kasar Ivory Coast. Madalla, kamar yadda aka ji a matashiyar shirin a ranar 13 zuwa 14 ga watan Yunin wannan shekara ce, aka gudanar da taron manyan 'yan kasuwa na Afirka da ake kira Africa CEO Forum karo na takwas a birnin Abidjan na kasar Ivory Coast. Taron na bana dai ya samu halartar 'yan kasuwa sama da dubu ɗaya da ɗari takwas, tare da wasu shugabannin kasashen Afirka da suka hada da Alassane watara na Cote d'Ivoire mai masaukin baki, Makisal na Senegal, da Mohamed Bazoum na jamhuriyar Nijar da kuma mataimakin shugaban Najeriya Yemi osimhen Ko meye muhimmancin wannan taro ga 'yan kasuwa da kuma gwamnatocin Afirka? Abokin aiki na Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya yi tattaki har ɗakin taron na Cote d'Ivoire inda ya tattauna da Oladipupo Barwa, darakta hukumar saka jari ta Najeriya, ɗaya daga cikin tawagar jami'ai da kuma 'yan kasuwar ƙasar a wannan taro na Abidjan. Um, Abu ne mai kyau Afirka ta haɗu wuri ɗaya, saboda a wannan um, taro akwai shugabannin kamfanoni da 'yan kasuwa daga Afirka da kuma Turai da ke nazari game da damarmaki daban-daban da kuma irin gudunmowar da um, gwamnatoci ke bayarwa domin sauwaka kasuwanci da saka jari a nahiyar. An gabatar da bayanai da dama tun daga wakilan gwamnatoci har zuwa ga 'yan kasuwa, amma abin da ke da mahimmanci shine Afirka ta fahimci cewa lokaci ya yi da za ta ƙara faɗaɗa alakar da take yi da sauran ƙasashen duniya a fagen kasuwanci. Wannan haɗuwa mun fahimci cewa lokaci ya yi da za mu nemi gurbi da kuma daidaito a duk wasu lamura da suka jibanci kasuwanci da saka jari. In global investment um, uh, climate. Taron dai na zuwa ne cikin wani yanayi da duniya ke kokarin murmurewa daga matsalolin annobar corona da kuma wasu sabbin matsaloli da suka kunno kai saboda yakin Rasha da Ukraine. Kuma ko shakka babu Afirka ba ta tsira daga wannan matsaloli ba a cewar Alhaji Sidi Musa Muhammad, jagoran tawagar 'yan kasuwar Nijar a wannan taro. To matsaloli dai in ka gane su duka yakin ta Afirka in a ce wani harka zinariya ne ko wani karhe ko wani kadan da ake doka cikin afirka sai a tahi can ne ake kero shi kuma a mai domin shi a mai mu shi da tada afirka kasan dai muna da mutane muna da samari kuma muna da kasa muna da ruwa amma har yau ba mu kai inda muke abin da muke ci ma ya zamanto muna hido cikin kasar tamu to wannan duka abubuwa ne da yau da wannan ciyo ya gwada da wannan kuma yaki na ikirin ya gwada afirka ya kamata kasashen afirka su kula da kansu da kansu mun ga kasashe da yawa yanzu da aka fara wannan yaki sun barbari ma kayan su su hita in ka doki india in ka doki indonesia yau mai ta hana fita saboda tabbar ma yan kasanta in ka doki india warakar cinkafa ita ma ta fara ragewa duk wannan ya gwadi ke yau kasashe sai da kansu suke kula da bar shine ka ga yau kaya yadda ya taru kuma yadda ya tashi farashin shi duk wannan ya kwada afirka ya kamata ta kula da mashkulolinta ita da kanta. ake faɗa da 'yan uwa. Wata babbar matsala da taron na Africa CEO Forum ya tattauna a kai ita ce hauhawar farashi a kasuwannin nahiyar. Kuma Alhaji Ahmadu Umaru mai nasara daga Nijar ya bayyana dalilin faruwar hakan. Komi na duniya ya tsawaita wahala ta yawa yanzu in ka ɗauki kwantina kin da aka biyan dala dubu uku yau ta kai dala dubu goma sha biyar har dubu goma sha bakwai haka farashi daga cana in ka ɗoka da kakin fara wannan bila'i dubu uku dubu hudu yanzu dubu goma sha biyar sha bakwai na ka gani kayan komi yanzu ya ribanya uku hudu kuma babu da kuɗin ka babu to kenan kaga bila'in ai ina ganin bila'i na ukraine ya wuce na corona to kamar ku 'yan kasuwa da kuma gwamnatoci wace hanya kake ganin cewa ya kamata watakila a zauna a dubi ta wannan matsala domin samarwa duniya sauki dan kasuwa ba shi sai da gwamnati haka gwamnati ba ta yi sai da 'yan kasuwa dole a zamana a gane ma juna a nemo maslaha domin duk wanga bila'i wa ka wahala talakawa ka wahala tunda su a ƙarshe da suna an masaya suna an yanke na su ka wahala kenan dole a zamana a haɗa kai tsakanin 'yan kasuwa da gwamnati da su manyan kasashen duniya da sun kawo wannan bila'i a sami hanyar mahita gare shi. ko baya ga shugaban kamfanin buwa alhaji abdulsamad rabiu da ke matsayin babban bako najeriya ta tura gagarumar tawaga da ta kunshi 'yan kasuwa da kuma jami'an gwamnati a wannan taro kuma pupo boruwa darakta hukumar saka jari ta kasar ya bayyana sakon da suke ɗauke da shi kamar haka I'm here to let investors Na zuwa nan ne domin sanar da masu son saka jari cewa Najeriya ƙasa ce da ake iya gudanar da kasuwanci cikin yanayi mai kyau, saɓanin yadda wasu ke tunanin cewa akwai matsaloli ko wasu dalilai da ke haddasa tarnaki ga kasuwanci a ƙasar. Gaskiyar lamari ita ce, Najeriya ƙasa ce da ake iya yin kasuwanci a yanayi na tsaro a cikinta. Muna da dokoki da ke sauwaka harkar kasuwanci. da duk wanda ke bukata sannan kamar yadda aka sani muna da karfin tattalin arziki da yawan al'umma a game da hukumar mu kuwa akwai kundi na musamman da muka tsara da ke kunshe da ilahirin bayanai a game da wurare daban-daban da ke jihohi 36 na kasar da za a iya zuba jari a cikinsu to, locate your investments. Akwai dai 'yan kasuwa daga sassa daban-daban na Afirka da suka halarci wannan taro na yini biyu, kuma Muhammadu Diallo daga kamfanin Canvat SA da ke noman 'ya'yan itacen da ke samar da man girki a ƙasar Kamaru ya bayyana wa Abdulkarim Ibrahim Shikal ƙalubalen da suke fuskanta. To muna nan tare da su mutanen da yi aiki a cikin sektarmu muna noma aikin noma ya tambaye kudi ya tambaye teknik ya tambaye relationship to babban matsala na kasar noma ne ba fili muna, muna neman fili inda akwai fili za mu yi aiki To ko a ina wannan matsala ta karancin filayen noma ta samo asali? Muhammadu Diallo ya ci gaba da cewa. Ba akwai fili amma filin din za ka samu ko gwamnati ya cire an yi park national park ba fili na noma all oh, population local communities uh, wato mutanen kasar sai su ce ba sa ba da ba da yawa ba da noma project kuma suna dewa akwai deep sea port akwai national park akwai mutanen dewa ma saboda filin din ya kare kusan dukkanin mahalarta taron sun bayyana damuwa a game da yadda duniya ke fuskantar karancin takin zamani da ake fuskanta saboda yakin Ukraine. matsalar da manoma ke fama da ita a kamaru a cewar muhammadu diallo kamaru na cikin eh, fitinan din da fertilizers muna sayar a ukraine yanzu suna yaƙi su ba hanya cikin ƙasar kamaru babu kamfanin da yake yin taki akwai kamfanin ɗaya amma ba kamfanin kamarun ba wannan ocp suna sayar da fertilizer amma Uh, inda kuna da yawa kai kana son fertilizer shi kuma yana son ita kuma tana son fertilizer so ya yi garami kamfani ya yi garami uh, saboda mutane ba su da technologies wannan fitina Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Kaduna. Ranar ƙarshe ta wannan taro na manyan 'yan kasuwar nahiyar Afirka, shugabannin ƙasashe da suka halarci taron sun bukaci a baiwa Afirka damar bayyana matsayinta a bututuwa da suka shafi ɗumamar yanayi a duniya, wadda suka ce yana da nasaba kai tsaye da kasuwanci. sanarwar bayan taron na birnin abidjan dai ta bayyana wa 'yan kasuwa da waɗanda ke da ruwa da tsaki a siyasance dangane da ƙoƙarin da ake yi don ɗora afirka kan kyakkyawar turba da kuma samun faɗa a ji a batutuwa da suka shafi tattalin arzikin duniya To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai wani mako idan Allah ya kai mu, a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin kamar yadda aka ji, sai kuma injiniyan mu Ibrahim Tukurkefi, Ahmad Abba ke mana fatan alheri, a huta lafiya.